Eh, sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV mai suna Aya kokari alhamdulillah to madalla ba abin da zan ce sai dan ce nagode an yi min duk abin da za a yi min an yi an gayyato min mutane an zo an yi kokari maroƙa ma na ga ku kuka sallame wallahi mu muka sallame su ai kala tijin kala take take ai ai ka san yanzu hankali na yayi ciki eh, eh. hankalin me yankan ka ba ya koma kan ya koma na san mm, kwarai tunda na ga yan ragowar tawagar matan da suka kawo sun fara fitowa eh kware kuwa shine nake so ne kokari na samu na kai ai nace maka aiki da karfi naka da karfi ya bugo mu waya kai da karfe mun komai ka ga wannan rumfa fa wannan guri da aka yi ta dambarwa da masu kidan eh, dai eh, eh. nan fa da tawagaci da karfi ai nan wannan yariya jiri ya ka da ita ai Allah ashe aljanu ne da ita wallahi da ita wallahi kuma yanzu ita wannan ya kaga kaga kaga yan kawo amarya sun fara gasu nan kuwa kagan su da sun fara ina da ce ma dan gwatalo wannan lankuru da ita ta kawo su a wancan lankuru da na ita ta kawo su ga ta can na ganta ka ce suna kaga wancan balbo ta karshe ta ma duk tawagar mata ta ah, kawo ah, ka san da yake a wurin fa aure da na gari. <laughs> Aure? Ɗan gwace noma. Eh, yanzu zan abin nan sai Allah ya tafi mu. Ai kaga tsaya ɗan gwace noma na. Eh kaga suna fitowa yace wani dafa yake so ya baka eh. saboda ka san shi ango in zai shiga daki wannan gaskiya dole sai ya tsumu ya je da addu'a eh, eh ayi addu'a ayi alwala yi sallah a gaida Allah madaukakin sarki wannan gaskiya ka yi eh. addu'a sosai haka ne in ka dafa ka rike kafafuwanta ina zuwa kaga suna fitowa dai mm, yan kawo amarya to shikenan sai da safe kenan ah, ko shago <laughs> shago daka ka ni zan tunkari shago ah, ah, shago daka na ce ma shi ma ai sai da ya mun waya to kuma shago mutumin da shi na fara turawa in to ai akwai kaji guda goma da yace zai kawo dan gwashalo kenan yawo yace kakka shiga eh, eh ya ce zai turo min da dan gwashalo yawa yace to amma kai me zai hana ni na shiga ciki idan ya kawo kajin sai ka zauna nan dan nan kan kalin kwar eh, gidana sai ka doka min ko a'a ai kuwa shikenan a ka ba bori da sanyin jiki fa ka san amarya fa bai mata irin wannan ye kaka da boye da so take wayannan wannan motar nan wannan abin nan wannan mai eh. garaya eh, mai garaya na gaya musu na ce gindin waccan ɗorawa suka zo daga gabas ai kunami ne a gurin ai shi ne kaga ba su zauna a gun ba to kuma ina ni ina ango ni zan zo in baje musu ƙasar da za su yi garaya ya kace min irin wannan to ai gaba ɗaya ni na so a barin wannan mm. kaga tsaya ka ji eh shi dan gwashalo fa dan gwashalo mai kaji saboda akwai wata ya zo daga daura kenan bare kuwa daga ban wannan amaryan ta shakalwa eh duk yadda ka kai da zafin magana sai ka koma bebe kana jefawa dai na kaga ai zan je na wuce ko ai saboda murnar bikin naka kaza tana dariya haka ya dinka yanka ta eh kazar kazan London ce. ita. Ka san da yake akwai kaji na London. Eh. Wanda shi kansa mai girma ga Ladima yace zai turo da su. To kuma Sallau Arawa da muka yi magana da Sallau Arawa eh. yace to malam Daushe abu ɗaya zan ma. Eh. In dai maganar amarya ta tare to zan turo maka da raguna irin na ƙasar Kamaru. Dan kai kiwo. <laughs> Ah, A kan wannan. Mm. Saboda yanzu na wannan hanya kaga muciji ya wuce ta muna giftawa sai na gaishe. miciji ta nan na ga silili muna magana nan da kwarai kuwa ya kimta ta nan yanzu to to bari bari kama so ka yi hakuri mu eh. bari nan kamar awa biyu ko uku haka to kuma ya zan yi da amarya ta ina ango eh, yanzu miciji sai kore ango yan ka ba ta ba eh? ya da lemukan masu sanyi masu sanyi ai zan je na ya ka. ai ya ban da Eh, wannan kanwa amaryan nan wannan yarinya karaman nan mara kunya nan take mutane tsara kanwa sitribul din nan wani eh me kace gidan daushe kai <laughs> alkura kai masha Allah ka biye fatan ka gane aure shi babba shi wannan kuma lada ne kaza wani lokaci in ka jira sai ka ya ga leda Maria! Kai! Amarya ba ta laifi. abin da aka saba aka saba rana zai zai zo ƙarshe kwam kola kenan kwam mata kola wato waye shigo min da wannan katon amarya amarya waye wannan katon banza a cika cikin falo na amarya fito fito fito wani katon banza na gani a falo na zo iya iya min shari waye shigo min da wannan gungurmin katon nan gidan shine yaron da na ma bayani to kuma yanzu wannan shine yaron sai ki ce min kungurumin kato za ki zo zaman aure da wani kungurumin katon banza kaga yanzu ka kukan ne ke kaza zai ci ne wannan kaza ce ba zai ci ba ba zai ci ba kwalelan kare da hantar kura kwalelan kare da hantar kura ba zai ci ba haka kurin yanzu tsakaninki da Allah amarya yana da miki kaifin basira ki dauko min girke kan banza ki shigo min da shi nan gidan kaga da kukanka da kukan motar yan kwana-kwana a guri na uwarsu ɗaya ubansu da to wallahi zan koma ciki zan koma in dai ba za ka bashi kazan nan ba. Kamar kaka za ki koma. Kawai ka ɗauko kaza ka bashi sai in koma ciki in rufe ko. Amma kin san dai misali dai shikenan. Dan wannan in ba shi ba ni. Na na san da wannan. In bata ba ka mai da mugun yawo. Ba zai ci wannan ba ba zai ci wannan kwararren hmm. ba kakkace Wannan jiniyar taka da kake ta banza ce tunda baka da nama. Hmm. Wallahi. Hmm. Wallahi. Zauna ka ci. Zauna Idan ya ci abin da ya rage in mun samu sa a bakin mu, in ba mu samu ba mu Wannan gaskiya eh, Gidan daushe, Yanzu kai ka haɗa duka ka shanye su. ki shanye wannan kayan kayan zaki ɗayan su sai ya cinye abin da ya ragowa in mun samu mu sa a bakin mu in ba mu samu ba haka za mu haƙura shikenan eh kuma dai tsakani da Allah zakin kazan nan yanzu a ce an tattare min kazan na jibga wani ai ka ci rabanka ai ban ma san ka shigo ba ne. sa'a ka ci bai fito da wuri ba Allah ne kamun kaifin basira in tsaya rage mata ƙarfi da tuni wannan dan gangamin za a tura gaba daya a duniya na son kaza kai duniya kenan maza autan mama zauna ka ci bari ma in zauna kusa da kai ya ce da ka ci a hankali tun da baka saba ba Maza ka cinye kaza da kakka rage. Kai. Mm, amarya, maganar kaza na biye ya ci kaza. Amma dai ba nan zai kwana ba. To ashe ni ba zan kwana anan ba. In dai har ba zai kwana anan ba, to me amfanin yi ma jawabi tun baya? Ke na aure ko ko ka dan gangami na auro. Wannan abin da nake ganin zai yiwu nan kasa kan layin kika karya ka kafana. akwai ɗaki na masu gadin irin sabis ɗin nan to na nemi alfarma